Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka, barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. Shirin lafiya uwar jiki na wannan makon zai ci gaba da tattaunawa ne akan shan magani ba bisa shawarin likita ba, musamman magungunan ciwon jiki da ake kira da non-steroidal anti-inflammatory drugs a turance. Idan mai sauraro na biye da mu a satin da ya gabata mun fara tattaunawa akan wannan batu inda likita ya zayyana mana wasu daga cikin illolin yin hakan inda ya ce hakan na iya haddasa ciwon zuciya, ciwon hanta da kuma ciwon koda. A wasu lokutan ma yakan zama sanadin samun gyamban ciki wato ulcer. A yau za mu ɗora ne don jin irin ƙa'idojin da ke tattare da shan magani don gujewa aukuwar matsala tare da Dr. Tukur Ismail. wanda shine shugaban sashen nazari kan lafiyar al'umma na jami'ar zamfara da ke garin talata mafara kuma ya yi bayani ne a hirarsu da abokin aiki na abdulaziz bello ga kuma yadda hirar tasu ta kasance a wannan karin zamu so mu ji da yawa mutane suna shi wa'annan maganuka ne sanadiyar jin ciwon kai ko ciwon jiki ko kasala ko so a yi aiki tunda ana ganin shan maganunukan na da illa me ya kamata su riƙa yi maimakon shan maganunukan kamar yadda ka sani shi shan magani yana da dokoki idan mutum bai da lafiya abin da ya kamata ya je ya tuntuɓi likita shi likita idan ya duba zai ga irin rashin lafiyar da wannan mutum yake fama da ita kuma ya dibi adadin kwanakin da ya kamata mutumin ya sha magani da lokutan da ya kamata ya sha su za ka ga su wa'annan magunguna da muke magana na farko akwai magungunan da ake haɗawa tare da su don ana son kada su ba da abin da ake ce ma adverse effect kamar yanzu idan mutum ya zo an san yana da rashin lafiya kamar ta ulcer kuma za a ba shi irin waɗannan magunguna na kashe raɗaɗi ko saboda ciwon kamar ƙaho waka arthritis ko kuma wasu cututtuka da wa'anda ake rekomen. recommending cewa a bashi magunguna akwai magungunan da ake haɗawa da su wa'inda su kuma za su kashe kaifin wa'inda adverse effects ɗin da maganin zai kawo. Illolin da zai haddasa wa. da zai haddasa wa. sannan kuma kaga saboda ya bi ka'ida ta likita ba zai sha maganin na tsawon lokaci ba wanda zai sa abin ya gagari kamar ita koda ko kuma ya gagari ita hanta wurin aikin tacewa din saboda haka wayannan abubuwa su ne za su hana maganin illa shi tafi amfanin da zai yi a jikin mutum kenan yanzu idan mutum ya aiki ya ya gaji yana so ya sha magani gaji ta cire to an ce kada sha magani haka ne ya kamata yi to in mutum ya aiki ya gaji gajiya ita abin da take so hutu kuma abin da ake nufi da hutu shine idan aiki ne za ka yi jiki akwai aikin da yake jure ma akwai abin da baya ya jure ma idan ka yi aiki gwargwadon awoyin da ya kamata ka yi aiki to ana tsammanin za ka tsaya ka huta amma idan baka huta ba ka sha wani magani to zai sa jikin ya ci gaba da aikin a yanayin da yake yin aikin to kaga wannan ya zama ba hutu kuma ba ya zama ciwo to idan ya zama ciwo kuma ya zama za ka ci gaba da yi koyaushe to kaga abin dole babu yadda za a yi a yi magana cewa magani sai dai a nemi cewa ya za a yi saboda babban matsala ita ce su wa'annan magunguna da ake magana kamar cewa non-steroidal anti-inflammatory ko analgesic ko su opioids suna bada abin nan eh, suna bada lafiya ne ko suna bada jinkiri ne na abin da kake ji amma ba suna raba ka da shi ba ne. Dan magani na wucin gadi. Yawwa suna ba da magani kamar relief na wucin gadi ka samu sauki na ɗan lokaci amma ba wasu ciwon da kake ji ji ba wasu raba ka da shi ba to amma kuma abin da ake so me ya kawo wannan abin sai a yi amfani da wasu magunguna waɗanda za su hana ainihin abin da ya kawo wannan abin gaba ɗaya domin su kuma waɗannan su ba da relief na takaitaccen lokaci sai zama babu abin gaba ɗaya amma abu ne wanda ake yi a kuma lizincin shi yau duk kullum so kaga bai yiwuwa dole sai an sha magungunan barkatai kuma aka sha su su kuma su ba da illa akwai masu fama da matsalar yawan ciwon kai wani lokaci sai su rika shan paracetamol ko kuma irin abu da aka ce ma boska da kullum aika aje a sau tsoho tashi da kanka tsohon matsala da ciwon kai na a tsohon paracetamol a tsohon menene shi ya matsalar ciwon kan take da yawan shan magani eh, idan ka ji mutum ya ce ciwon kan shi na ciwo shi wannan matsala ce wadda take nuna cewa akwai wani abin da yake faruwa a jiki Yadda ka san kamar a ah, alam ko abin da zai nuna eh abin da zai nuna cewa ko ta matsala to idan ka ji wannan abin da ya kamata idan ah, rashin lafiya ne wanda baka saba da ita ba ka ji ta kaman sabuwa haka kuma kaman ciwon kai ne idan ka sha paracetamol tsananci a ce ka sha na kwana ɗaya ko kwana biyu idan ba haka ba ko su kamfanin da suke advertisement za ka ji sun ce idan bayan kwana biyu baka ji sauki ka tuntuɓi likita to muhimmancin haka shine shi likita ba wai ciwon kan da ka zo da shi zai duba ba ya baka paracetamol a'a me ya kawo ciwon kai dan shi ciwon kan alama ce ta akwai wata matsala ce ta akwai wata matsala matsalolin kuma suna da yawa yayi matsala ce wadda ta danganci zuciya ya danganci kamar hawan jini ko matsala ce wadda ta danganci sauran sashe na jiki saboda shi ciwon kai yana zuwa daban-daban akwai ciwon kai da zaka ji an ce barayin kai yake ciwo akwai ciwon kai da zaka ji an ce kamar ana daka a cikin kai akwai ciwon kai wanda zaka ji an ce ya zo da amai akwai ciwon kai wanda zaka ji an ce daga kiya nan bayan kai haka ciwon kai yake to duk wannan yana ba da alamomi daban-daban akwai wani ciwon kan wanda muke cewa yana zuwa da abin da ake cewa raised intracranial pressure wato cikin kwakwalwa kuma inda kwakwalwa take akwai raised intracranial pressure wanda ciwon kan zaka ga mutum menene wannan raised akwai wani ruwa da yake cikin kwakwalwa wanda yake har ƙasa wanda yawanci zaka ga da suka kamu da rashin lafiya kamar ta cerebrospinal meningitis sankarau haka da sauransu to suna zuwa da irin wannan ciwon kai wanda zaka ji shi gaba ɗaya kan ne zai ciwo kuma ba wahala sun yi amai kuma aman zaka ga abin da muke ce ma amai is projectile wanda zaka ga eh, sun yi aman aman ya fantsama ya tafi da nisa haka sosai so kaga in ka zo kan ciwon kai shi kadai akwai abubuwan da ake ce ma space occupy legions kamar yadda za ka ga jiki ya yi kulu haka idan abin ya samu a cikin kwakwalwa shine muke ce space occupied legion zai zama ko kansa ne ko wani abu ne kwalwar da ta canza wani ne da bai kamata a ganta da shi ba duka wannan yana iya zuwa da ciwon kai mm. saboda haka ciwon kai ba karamin abu ba ne saboda haka idan aka samu ciwon kai abinda ake so a je asibiti a duba a gani menene idan ka sha paracetamol ko wani abu zai baka relief kamar yadda na ce maka ai sa abin ya sassauta to ya sassauta kuma ka ji ya kuma dawowa abin da ya kamata sai a ci ba za a ci gaba da sha kullum ba mm. To dakta bari mu je shi kuma bangaren bacci zaka je wani shi yana shan kwayoyin ne saboda baya saman bacci amma in ya sha sai ya ga yan bacci to idan mutum da matsala ta rashin bacci me kake rika shan waɗannan kwayoyi kan tukunci a daina shi haka ya kamata yi eh shi ma rashin bacci ba karamin matsala wace ya zama mutum lokacin baccin shi amma ba zai iya yin bacci ba sai ya sha wasu magunguna to shi ma ba karamin matsala yake nuna ba saboda bacci abu ne wanda yake yana zuwa spontaneously idan lokacin bacci yayi lokacin bacci yayi zaka zo kai bacci amma idan ka gaba kai bacci ba to ya kamata shi ma a binciki wannan abu amma ba a sha magani ba saboda zai yi kamar zan maka idan akwai high blood pressure wato hawan jini kenan kuma hawan jinin ya wuce kima to wannan zai sa bacci ya zama yana da wahala sosai saboda haka idan masu shan irin wa'annan kwayoyin suka sha wannan yana iya rage yawan bugun zuciya wanda take yi kuma ta nan za a samu bacci amma matsalar shine ka dinga ƙara maganin da kake sha kenan in da kila kana shan kwaya ɗaya ko kwaya biyu kai baccin zaka koma sai ka sha kwaya shida ko kwaya bakwai sannan za ka samu karan baccin da kake so ka samu kuma duka wa'annan suna ba da waccan matsalar ta wannan za su haɗe su koma ma ita matatar maganin kamar yadda muka yi magana su kaga duka ire-iren wa'annan abubuwa ne wa'anda mutane sukan ɗauke su ba wani rashin lafiya ba amma idan ka je wurin likita ya duba duka zai duba abubuwan da za su sa um, system ɗinka baya aiki yadda ya kamata kuma shi sa baka samun bacci ɗin yadda ya kamata kuma a bada magani kuma insha Allah sai ka samu sha. Akwai masu aikin karfi irin leburori masu aikin ɗaukar nauyi da dattawa masu yawan shekaru da dai sauransu ilima wani ko gida iyali zai kusanta za yana amfani da irin maganukan. Wata shawara za ka badawa ga wanda yake so ya aikin karfi ko kuma wanda ya kai aiki ya gaji din maimakon haka me ya kamata ya yi shi jiki akwai abin da yake iya dauka saboda kwararru sun duba yanzu idan ka duba misali duk abubuwan da ake yi wa'anda za a ci aikin karfi ga ƙa'ida akwai abubuwan da a mutane ya kamata su yi akwai abubuwan da mutane ba shi ba su ya kamata su yi ba. Masu sauraron mu kada ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka kuma a nan za mu dasa aya a cikin shirin sai a tara a wani makon don jin irin ayyukan karfi da ya kamata mutane su yi da kuma wanda bai kamata mutane su riƙa yi ba don kare lafiyar jikinsu. A madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka don ganin shirin ya zo muku musamman Abdulaziz Bello ni Hauwa Umar da na shirya na gabatar a kullum nake cewa mahuta lafiya.